wow wow wow hausawa a yau hausawa today so i'm going to talk about hausawa today so in that case i'm going Malam, to talk hausa i'm going to talk with hausawa today duka zalla hausa za ka yi kawai allah wala eh yawa to abin da yake faruwa a duniyar malam bahaushe malam bahaushe mai abin bahaushe ba mai abin bahaushe wanda shi malam bahaushe a yau komun shi ya kwaikwayo ne kwaikwayo yake yanzu dai za mu tsaya a nan saboda ku gane cewa daga inda za mu yanzu kun ga malam bahaushe yana iya mai da turanci ya koma hausa an ce mindili ya ce munduli <laughs> an ce bonkara ya ce ya ubankara me ya fara haka malam bahaushe a dinga saisaitawa na gode za mu tsaya a nan ku saurare mu a cikin na gaba